قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا الله ya san masu kashe ma wasu gwiwa wajen fita yaƙi tare da manzon Allah daga cikinku da waɗanda suke cewa ‘yan uwansu, ku zo wurinmu kada ku yi yaƙi tare da shi don kada a kashe ku. haƙiƙa muna ji muku tsoron kisa, waɗannan masu kashewa mutane gwiwar su ma ba sa zuwa yaƙi sai ɗan kaɗan don su kare kansu daga abin kunya ba don su taimaki Allah da manzansa ba.